الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قاعدة الخامسة والعشرون قاعدة شبوتيتي تشرع القرآن إذا جهل المستحق وتعذرت المشقة وتعذرت القسمة لتعفيها القواعد والوصول يعني ما عبد الرحمن الناصر السعدي يكون كافية شبوتيتي ƙa'ida noman gan tashirawar kura yi za a juyi lalmi ta hiku a labiyar da shari'a ga ya zuji kura yi za a juyi lalmi ta hiku kaga haɗe zai wuna ne wata an zara tilki su mata kuma an zoyin gan kuma e jikiya wata an zara tilki su mata kuma an zoyin gan ɗaga ya ni misali ba ni gole iya fi nínú nan o airpiece dana ranar wunan ga miya ya za wuta ta airpiece na ya gafi wuta ma gafi wuta? Hmm. Hmm. abu gafi wuta ma ji amfani zuwa so ke a ji jinan wato. ya za wuta tana lada na ji kura koyo ko? asùnmẹ́ ìdàkúta àtẹ́kájì àfẹ́ ló fi wo àti wúyà bá àrótò àfẹ́ ìgbìnà àtò lélì ní lọ́lá ní wọ́n lílẹ̀ àdúnwò kúrò ya tí fìlè sani kó kó mọ́ yasùnmẹ́ ìdàkúta àtẹ́kábà takàdà ọkọ̀ àlìkẹ́lẹ̀ mọ́ ẹ̀fẹ́ tí gbẹnu olókàtí ní ẹ̀zẹ̀ gálò ẹgbóró gẹni àdìkẹ́ àdúnwò ẹ̀kọ́ ni ilé láti kúrò àwọn ilé ọ wọ́n yẹ yírí yírí ẹ̀dẹ́ wọn ẹ̀gàn ọ fi ṣìrá olùkùrọ̀ àti ìdájú ilẹ̀ lùsẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀yìn gàtí àti ètò àpẹẹsẹ̀ wúnà. ajija ce zanen gunji cancanta wata azaratil tilkismatu ma zana a gauna ina jini alkuratu ya ni gan caca amma alkuratu a unji caca misali bani a gato eh wuta yi dai sai kiri na nan wadda yana ko uwar rokin nan ne da hana guji kiyar wani na ndo mini yau yi rin nan bago ya zaci liyo amma min doro mini ugo ajiye na sim kadu gwanina ko? Hmm. mimu kuɗe bayanin ire bai kiji ya tun yi a guba yi ko guba cimbo ko ile guba ya wole gutata na gaci masu kun wajen hankali a ga gutata na ke wuna ya soya wọ́n ti lọ́la ní ọ̀dà ṣíyún ṣe àtẹ́rẹ́ tó láti tí tí ó bẹ́ẹ̀ ti nọ́mbà owó ilé kún ńgá mí ti rìn wọ́n lé ń tẹ̀dá ìsàndó àfẹ́ lé wọn ilé rẹ̀ ń gátà dáná wọ́n láti wọ́n ya tẹ́gbọ́n ní aláàmù ńdọ́rọ̀ píúrẹ́ tó ń gá àṣẹ ìlú ti yẹ àdídí náà alákúrà àyàn àjùdà ní kúrà gáyà ti wọnú láti kí aláládùn ọdẹ wa dalili ya mashiru ya kura daga alkurani ba, sunne sai ci gan ga ma kunta ladaihim idh yulkuna aklabum ayyukum yakfulu maryam wadda yi tabka kuna fece alkala ya ce za ɓana na maryamu na wa ma kunta ladaihim ya yaktasu wadda ba ka kuna feji kusumatiya lamarin wucin wannan bi ma'ana za a ɓana na maryamu zanagan kpawon zanagan kpawon zanagan kpawon a ciji kura ko a ji kura na suku sanan wuyi ne ya kura ne annabi zakariya Kaka fala zakariya annabi zakariya ce kpa na na maryamu abul muzaffar a sama'ani na fal a sihamu inna ma sumiya qalaman liyana yaktaw wa yubri wa asl qalam alqat'u wa minhu qallama zafra abul muzaffar sam'ani ga asali al aqlam asali yake asali al kalanji ya dauyo ko ya dauyo ko ipabi san wa inna ma sumiya qalama ayi ga qalam liyana yaktaw e bon wa bayana wa yubri umay diyeji wa asli alqalam asali alqalam alqat'u wa bayan wa minhu min baga baga qallama zafra mun baki mun ba fundunu mun fundunu ato kil alqalam ngole alqalam bayan ki alqalam bayan bayan alqalam baki wa bare ti imana wa ka wa stop nke kaju nke kaju nke kaju alegan arafin na dana kalimar na dana kalimar na dana kalimar na wale wa kalimar na ba ba ba ba ba gani da ga kalam na yi larabci wore ya tiya ga wucin aji mai tiya za a banana maryama bu nabi zakariya gan wuya ɓawun ebo na gwogu da ba ngwo yi manya banu israela ji a ga ya kpawo ebo na baba ina na maryamu liman ya nwuyo yau le no ne ta ngo ci maga kin ba wuli an ga da nabi allah imran eh eh nabi allah imran ta gaggiya mi ne ko Rana, ga ya ni biso kwa Allahu alam ala imran ina la safa adama wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran ala no le ezayen imran ya ni bilati ya bani musabun wa imran a ga imran ne babuna ngai liman yo mai manya a ca a ci jikura a ca alkalin laɗinu so a gaza na alkalin ga bello ya burganin gaza na ɗauna ebogo anil zakariya ta bi kpawon Allah subhanahu wataala gan fasahama fakane min almudhabin mutiji sihamu ke sihamu ma'ana mutiji a ciji kura ya anabi anabi yunus aga feyo eya eh, titi tatatiyan nuwa edu a jirata eya eh, nade zai fi wani aga kudo yi maga fi babbe yau ce da ya na gani yi maga zai wace kene ga agagwa eh so ki ji hawan nabo ojì da ojì agaji kúrò àwọn àyà tí a níbi inú sọ agaji a níbi inú sọ agaji kúrò àwọn àyà tí a níbi inú sọ amma sai ce annabi yunus a gagware yes kun da mini da jihar zaɓe na ga wale a daji kura sun ca in ca ya ciwo yanzu kun a sai lawon gunonin mu wale ga kura gajin a cawa ne yunus a cewa ya nuwa hadisin ya abi hurairah radiyallahu anhu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ga law ya'lamu an-nasu ma fi nida'i wa safil awwal zai ga na da sallah bi safu mafari na thumma lam yajidu amadiyan dondwa illa an yastahimu sai ala kuliya ji ma'ana ko ala qur'an ya ji ko le kuliya qur'an ga ya ji la tahammu alai da da qur'an ji annabi ga wa zuzan wa iza kane iza arada safaran akra bayna isa ni bige wa tu zama juju kura takani mujo me wa loji imin na da na imin na da na imin na da na zini alalo ni ga be ganga yi no yi la da ma be e ne ne ba gi gi guna ga da wono je ro agba ko ya za ni ne shida ne bugan wa jiki yan imi e mo fari ga jemu wo ga ga ne mo fari wa lo yo be imi ro agin imi mo fari na masaji mani na to bolu ya ci haji ban waji damuwa wuɗo ta ga wulakanci na wabe jinwo ci jinwayawa wale in gaza nura jiki a yan ma cita ka uji kuratu fatima tu dana aisha tu dana sumayya tu dana ko waga ji kura da sun ga kiyaye da duk waji giya wale yawon wale in gaza nuro ga cita

wọ́n ma kúrà jí kúrà mẹ́bẹ́ tí ẹbẹ̀ sínú ìzàwọn ìṣẹ́ ọ̀gá kúrà yẹ rí ǹkan mẹ́bẹ̀ ìzàwọn ìṣẹ́ àjẹ́gẹ̀lú wà láwọn so gbá nínú ẹ̀ẹ́jì yóò tó wùwẹ̀ gútàrẹ̀ ní àlò na zando ogalo ni a lo a ti yawon ogali ni a lo shi kenan wáyà pátá lọ sọ́rọ̀ náà ń gún ní pátá pátá gábò hàn lọ kábà ájé ní ìdọ́gbọ́n ní ọkà ní àlúbá ní náà àlàkí òyì ọ̀kẹ́ náà ya títí àrí náà ń gákà ilé wọ́n àdé náà gaguye ci <laughs> eh zagaya gaguye ci to alama ya ji ga su kiwon wato a yi ta to wale ga ile waga ga wani kiyo a ga yi mubuham a ji kura aga ji jalatin al mustahiku a ji ابن قيم قال نفى إن جماعة المستحقين إذا إذا استووا في سبب الاستيقات لم يكن القرآن نافلة لحق أهل ولا مبتلة له لم تكن القرآن ناقلة لحق أهل ولا مبتلة له بل لما لم يكن تعميمهم كلهم ولا حرمانهم كلهم رئيس أهل أو بالتعين من, الآخر من الآخرين جيدت القرآن fasila bainakum mutabi ali ahadin e ga ce to yan ne yan niyo ba kama mu da ake da ma ya ga ebo na bona ga to yi ga ya za ka zana wuce lawo ga kiyo aga kura ji kura cha ya ci za ka zo wuce lawo ga ake da ke na wuce lalata ni eh kura de be de position bi ebo bo wun le wun gan ko umulu lo gwaze ni be ko ne zan doro kai idaji ne ibn qayyim ga cewa gaza ne wa ji qur'ani wa ga ga Allahumma ya wato ci kadda kal haqu an jami'i so ko e ba ti alu e tin babu gaskiya da e tin ganna bo yanzu gwanyo

wọ́n jọ yàn hmm. misali bayan zaga shi shi ga mini wuji mi jo miya zai niya wole wole zandoro mini abu a fiye a ganwuyo a ganwuyo a ganwuyo to hali iri na na shi kura ya jin ko kagun ga gan zaka zana ko ga na sun nufi to mai na man fasu da sun bilite mini abu na a ajiyo a gaje bada ji. eh yake wa jijin shigon ya dena eh. na ba ya tara na ba zamu zako eh. a shi zuciya ta wale don waje ga yin su sa ne ya tara yi ne kike ga ko da ba mu wace ba ne ya ba wa ba do ne wa tayo ne ya gutan ta ta fa ji benin so igu ji ba wannan wannan eh hmm? abdul mutallib ga wa kani mina ma zikira fil ana abdul mutalib nazara anna ga in wale da lahu ashra zukur ko ga ga maji guwa ya wuni kaji ba a gishi ay ba a da wala ga ni zumini abu wa anna arada zaba abdullah ibn abin abin nabi wa gunga abdullahi sunai baba ya nabi sallallahu alaihi wasallam nan sama na wu qaumu jama'in yuci hukan a tafi diya jiyu ko ma'ana a ci sabira rakun yi fasara ya kira waya ku yi kurata ta abdullah in ci fai kura ganci waya zidul ibil hatta sarat mina miya an rakun ci fiye biyarun biya ya dari fa kharajat al kura ala al ibil ina waya gaba abu ne kiyo inda ga ngoto inda ga magi shagu wo nga kiyo nga nga nilizo sa wanja iliyo sai ga zona <laughs> don daga eh zai da ga ga wazo ga zu mare wato shi ga ga shi ga na kun laya wai da kun ci je mutla da kun ci ga abia kun dare Allahu akbar subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk